babu kasri salati babin da yake magana da yin kasran sallah a cikin a cikin tafiya akan sa zamu takaita dan shi ma hadisi ne ko al hadithu tasi wal 20 ba'd al mi'a hadisi na 20 na 129 ana رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك wannan hadisi ne na ɗari da ashirin da tara an karɓo shi daga abdullahi dan umar allah ya kare ta a gare shi kala yace sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na abokanci manzon allah zira da abinci ta gare shi a halin tafiya fa kana la yazidu fi safari ala rak'ataini sai ya kasance baya karawa akan raka'o'i biyu a dukkan sallah mai raka'a hudu azhar la'asar da isha'i baya karawa akan raka'o'i biyu wa aba bakrin wa umar wa usman kazalika yana nufin sahibtu aba bakrin wa umar wa usman kazalika haka na na yi tafiya tare da abubakar siddiq na yi tafiya da umar na yi tafiya da usman kazalika su ma haka suna yi mai qasr kasar kuma ana yin ta ne ga dukkan sallah mai rakawai guda hudu mai rakawa uku ba a mata kasar mai rakawa biyu ma ba a mata kasar ma yu'khadhu bil hadith abinda za a koya cikin hadisin na farko mashru'iyyatu qasr salati rubaiyya fi safar ila rak'atayn shar'antuwar takaita sallah mai rakawa hudu a halin tafiya a mai shi ta raka'a biyu ثانيا النبي أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم wa sunnatu khulafa'ihi ar-rashidin fi asfarihim yin kasar shine sunnar annabi shine sunnar abubakar da umar da usman da ali khulafa'ur rashidin kenan a halin tafiye tafiyen su na uku أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة ما ليس ينقصر ya shafi kowace irin tafiya tafiyar aikin haji tafiyar jihadi da dukkan wata tafiya ta yin da'a wannan cewa da yin tafiya ta yin da'a shi malam abdullal bassam ya tafi ne kan mazhabinsa dan shi a mazhabinsa in mutum ya tafiya ta sako ba zai kasar ba amma tafiya ta da'a mutum zai kasar in gane ko kuma ina jin ya ta kai takwarai da gaske da ya kamata ya ce kawai dukkan wata tafiya wadda ba ta haram ba don sai zanto in da'a ce ta shiga ciki in ma ba da'a ba ce ta jawabce, ce mutumin da ya tafi farauta wata ibada ya tafi ya tafi abin da ke jaizi ne duk da haka zai kaso kun gane ko to dai kamar yadda ya tabbata wato a maganganu na mahaki ko na minal ulama kowace irin tafiya mutum zai mata kasuru sawa'un tafiya ce ta da'a ko tafiya ce ta sabo sabon ka daban halattin kai kasar kuma daban kun fahimta ko idan mutum ya yin kasar ga kuma sabo ya zama sabo a kan sabo ke idan kuma kace dan me zai kasar ai kasar bata dace da shi sai kace to dan me zai sallah gaba daya ai sallah bata dace da shi dan me ta shi yake sallah malami kuma ko malamin da zai ce dan ka tafi fashi kuma shikenan ka daina sallah ko dan ka tafi wata tafiya ta sabo ka daina sallah to tunda ka yarda daina sallah to kuma sai ka daina zai kaso kuma kai dai dan ubayin salatai ne ko da yake magana akan kaso ta fi karfi sama da dan ubayin salatai ne don dan ubayin salatai ne idan mutum bai yi ba ba a cewa yayi sako kun gane ko amma kasar fa idan mutum a madadin ne kasar sun cika sallah haka ko magana akan shi don an ta ta ibn azum baka da sallah kuma wallahi yana da dalili mai karfi kan hadisin Aisha take cewa manzo Allah sallallahu ya ce an Aisha ke take cewa an ta sallah farkon lokacin da aka shar'anta ka, biyu biyu biyu sai aka tabbatar da ita a haka a halin tafiya sai aka ƙara adadinta a halin zaman gida to a halin tafiya sai aka tabbatar kai sai kace baka yadda ba sai ka kara kaga wallahi wannan hadisi idan muna azumi je hawa mutum shi to zai zai fama mai yawan gaske kafin yi shi wallahi ne dai ba zan iya bada fatawa da cewa idan kai tafiya wai ka cika sallah ka tabbatar kai kasaru shine ya zaman ka lafiya da amma ya rubuta ila domin idan kai kasar kowa ya ta kana da sallah idan ko ka kuskura ka cika to a wurin waɗansu kana da sallah a wurin waɗansu baka da sallah ka gane ka fita daga cikin sabani a wannan idan ka samu jami'i kuma ya hukuncin ka daban wanda yaje zai bi jami'i kan dole ya cika idan shi ne sunna din an fahimci wannan وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة عليك ما لم يما سنذكر تفوينا نهلا قال النووي إمام النووي يتي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر mafiya yawan malamai sun tafi kan halaccin yin kasar a cikin dukkan wata tafiya ta halal wa ba'dhum lam yujiz al-qasr fi safar al-ma'siyah wadansu malaman suna ganin ba halal bane mutum ya yi kasar idan tafiyar sa ta sabo ce wa sahihu sahihin zance anna al-rukhsata 'ammatun wato rangwame da shari'a ta bayar wajen kasaru gamammiya ce ya sanyi fiha kullu ahad kowa ne da mai da mara da mai tafiya ta da'a da mai tafiya ta mubah fa innahu lam a wannan gama na hudu lutful maula bi salfihi tausayi da Allah ke ji na bayinsa wa samahatu hadhihi shari'atu muhammadiyya da rangwame na wannan shari'a ta annabi Muhammad haythu sahala ibadatahu ala khalqihi Allah ya sauƙaƙa sa'anin ibada ga bayinsa ta yadda ba ce dole sai sun cika sallah ba halin tafiya sai aka ba su damun yin kasar fa innahu lamma kana safaru mazunnatul mashaqqa rakhasa lahum fi naqsi salati yayin da safar ya kasance akwai tsammanin wahala sai aka musu rangwame na tauye sallah naqasa lahum fi naqsi salati sai aka musu rangwame wajen rage yawan adadin rak'o'i wato ba wai dan wahalar bane dan kar wani ce to ani na tafiya cikin mota mai insi ba wahala dan haka ba zan yi kasur ba a'a ko na tafiya a jirgin sama ba zan yi kasur ba a'a za ka yi kasar ne idan ka yi tafiya ko ka sha wahala ko baka sha ba amma abinda malamai ke magana akwai tsammanin shan wahala a cikin tafiya amma ba lalle bane kuma a sha wahala ta iya yawa ka sha wahala ta iya yawa ka sha wahala ba sannan ita wahala iri biyu ce akwai wahala ta gangan jiki akwai wahala ta zuci wahala ta gangan jiki ga yunwa ga kisuwa zafin rana dukan ruwan sama sanyin hunturu wahala ta zuci kuma kewa da kadaici da kake ji wannan kan ko a cikin jirgin ne ko a mota mai inji ne baka jin kadaici kana barin gari ne kilomita goma goma sha biyar sai ka kana cikin kadaici kana tana matarka kana tana danka kana tana makwacinka kana tana mai kabari kana tana mai zaka tarar kana tana ka isa lafiya ko ba ka isa lafiya ba wannan da wahala bace ba to wa idza zadat al mashaqqatu bi qital al adu khuffifa anhum ba'd al salati aidan idan wahala tayi wahala a sakamakon yakin abokanan adawa to kuma sai a rika ƙara tawaye bayan an rage ma azizar ko in sai kuma a rage ma wajibcin tsayuwa wajibcin ruku'i daidai wa daidai ko yin sallah ta gida irin yadda aka saba na biyar as-safaru fi hadha al-hadith mutlaq malai ce safar da aka ambata idan manzo Allah ya kasance ala zahari sairin safar din ya zanto a kofa a buɗe ne ko kuma safar kai dake cikin nan da yace la yaziru fi safari safar din wato gamamme ne ya tafi kowace irin tafiya lam yuqayyid bi tawil lam yuqayyad bi tawil ba ta kai shi cewa sai in doguwar tafiya ce ko gajeren tafiya ce wala sama an yabqa ala itlaqihi bai tarakhas fi kulli ma sumiya safara mafi kyau a kyale wannan hadisi da fadin sa kar wani ce sai tafiya ta kai kilomita a tamanin da kaza ko sai ya kai mil arba'in da kaza ko sai ya kai sittin da kaza ko sai ya kai kwana biyu da kwana uku duk ba wani hujja akan wani ba wanda ce ba za ka yi kasar ba sai in tafiyar ka ta kai mil arba'in da takwas ko sittin da takwas ko tamanin ko ashirin ko arba'in duk abin da sunan shi tafiya shi kenan ita ko idan ka ɗauki kalmar safar duba kowane kamus da ka sani ɗauki sinadarin sa fa ra wato sinin da fa'un da ra'un wanda shine mabuɗi na shiga kowane kamus na larabci duk kalmar eh, kalmar safaru laysa laha haddun fil lugha wa laysa laha haddun fil shar'i ba ta da iyaka a larabci cewa wai ana cewa safaru safaru in ya kai kilomita kaza ta yadda in bai kai kaza bai zama safaru ba babu wani, sannan ba ta da haddi a shari'a a ce a shari'ance ga wata aya ko hadisi sun ce sai in tafiya ta kai kilomita kaza ta zama tafiya in ba ta kai wannan ba ta zama tafiya ba a'a al-mu'awwalu fi zalika al-urf hakan koma ne zuwa ga al'adun mutane a garin su al'adar mutanen Borno mutanen Maiduguri al'adar mutanen Maiduguri idan mutum ya tashi daga cikin ƙwaryar garin Maiduguri sai ya je auno ya yi tafiya ne ko ya je unguwa ya yi tafiya ko to zai kasaro in kuma unguwa ce to ba zai kasaro idan mutum ya tashi daga cikin garin Maiduguri sai je university na Maiduguri can kan titin ba ma ya yi tafiya ne ko ya je unguwa ya je unguwa to kaga wanda ya je unguwa ko ba zai kasaru ba ina fatan kun fahimta wannan shine ma'aunin bambance tsakanin unguwa da tafiya an gane ko bambanci tsakanin unguwa da tafiya duk wurin da ya wuce ba unguwa ba sunan shi ai za a ce wani ya yi tafiya to kasar zai in ya tafi dambuwa ga ya yi tafiya in ya tafi kwandiga ka ya yi tafiya ya tafi bama ya yi tafiya ya tafi maturu, ya yi tafiya duk wannan kasar zai a ciki Abinda duk bai kai wannan ba wanda kawai sai dai a ce masa ya je unguwa mutum ya tashi daga bama road ya tafi bulunkutu ya tafi daga bulunkutu ya bulunkutu ya tafi university na Maiduguri ya tafi daga university na Maiduguri ya taho dan Borod daga Dambuwa Borod ka tafi tushen baga duka waɗannan kaga waɗansu unguwanni ne wannan karshen gari daga gabas wannan karshen gari daga kudu wannan karshen gari daga yamma wannan amma duk sunan su ne unguwa ya je unguwa ya je unguwa ba za a ce ya yi tafiya ba to kaga duk abin da mutum ba tafiya ba za a ce musu ko ba zai kasar ba wannan shine ma'aunin duk wanda ya ce maka a'a ai idan an ci mil arba'in da takwas ko mil tamanin ko mil sittin ko mil saba'in shi ne za a yi kasar ka ce ya baka aya ko hadisi wallahi tallahi ba zai iya kawo ba sai ya kawo nabiyuni bil min kuntum sadiqina ko za ka ce da ya tashi da na da fada ka ce ba me na fada nabiyuni bi ilmin in kuntum sadiqina hal indakum min ilmin fatakul juhulana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun kuna da wani ilimi ku dan fito wannan ma mu gani fada mana mana in ka malam wani ya ce to shi malam wani ya fada masa malam wani shi kuma ya fada masa malam wani shi kuma ya fada masa abu hurairah abu hurairah ya fada masa manzon Allah ce to shikenan mun yadda amma malam wani shi ya fada masa malam wani shi ya fada masa haka yi fahimta haka yi fahimta shi kadai ma'ana to saman shi ba ba da malami shi dole dai kowane malami yana da malami kowane malami yana da malami har a je zuwa ga manzon Allah daga manzon Allah zuwa Jibril daga Jibril zuwa ga Allah madaukaki shi ke wahayi zuwa ga annaba din ta hanyar Jibril Ibn al-Qayyim yace kowace kofa a toshe take sai kofa daya ita ce kofar manzon Allah duk mutumin da ya bi kofar da ta kai shi zuwa ga manzon Allah ya bi kofa da wanda duk ya bi ta yanke a hanya <laughs> ya mu raunar hanya wallahi ta yanke hanya to ta bi raunar hanya an gane ko amma ta yi qayyiduhu bi muddatin muayyana ta kaice tafiya da wata mudda sananniya kamar yini dai ko yini biyu ko kwana uku aw bi kama duda ko kuma da wadansu mulamulai tattu falam yasbut fihi shay'un ba abin da ya tabbatar ga manzon Allah sai ma ga maganar nan gure ga da littafi قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن تيميه يقول السفر لم يحده الشرع tafiya shari'a ta iyakan shari'u wato tafiya a wato shari'a ta iyakan ta ba ba a cewa sai ta kai kaza wala lahu haddin fil lugha ba ta da iyaka a lugar larabci fayar fayurja'u fihi ila ma ya'rifu an-nas wa yatadunahu sai a koma zuwa ga abin da mutane suka sani suka kuma saba yin mu'amala da shi man kana indahum safaran fa huwa safarun duk abin da sunan shi tafiya a wurin mutane to ya zama shine tafiya duk abin da a wurin mutane bai tafiya bane unguwa ne to bai zama tafiya ba wannan ita ce magana wadda take kwakwara akan wannan babu ina ga sai mu dakata a nan gurin inda yau ne so mun tafi kafin yammacin gobe abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya ce mana assalamu alaikum warahmatullahi sai a kira sallah sannan tambayoyi sallah a kira sallah Allah taimake ni da addu'a domin akwai filin marayu a wajena wani mai kuɗi ya kwace mini gobe za a halarci kotu don haka ake yake gurgun yan wasu taimaka masa addu'a Allah ya tsare mu domin wannan zalunci kenan wato mutane suna da ban mamaki kamar ba su da masaniya game da fadin Allah ta'ala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wato waɗanda suke cinye ko kwace dukiyar maraya ta hanyar zalunci wuta yake ci a cikinsa kuma dukan wanda yake kokarin zaluntar ‘ya'yan wani kamar yana cin bashi ne na zalunci ‘ya'yansa domin aya ta yi ishara wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida waɗanda suke jin tsoron su bar yara ƙanana bayan su ba su da wanda zai kula da su to su ma su ji tsoron Allah game da ‘ya'yan waɗansu kuma su faɗi magana ta daidai game da ‘ya'yan waɗansu yadda baka son aiwa naka kage kar ka yawa na wani yadda baka son a zalunci naka kar ka zalunci na wani abin da Allah ya faɗa kenan cikin alkur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum hudu Allah an ce su na farko wanda ya yanka domin wani ba Allah ba na biyu wanda ya la'anci iyayensa an gane ko to wanda dai ya shafi hadisin da muke magana a kai ko kuma bayanin da muke magana a kai man gayyara manar al-ard iyaka kawai ta kasa idan mutum ya canja ta kamar ina da plot kusa da naka sai ka zo ka shigo cikin iyaka ta da zira'i daya ko kafa daya ko kafa biyu wannan kawai idan kai kana cikin lantar ubangiji kuma wani hadisin da nuna idan mutum ya zalunci kasar wani daidai da ɗani ɗaya ɗani kuma shine tsakanin babban ɗan yatsa zuwa ƙarami ka auna haka kaga dai bai fi inci goma ba in yayi yawa idan mutum ya zalunci wani ƙasarsa gona ce plot ne menene daidai da inci goma to ranar tashin kiyama daidai wannan wurin sai an auna shi da faɗin ƙasan bakwai ƙasa ta ɗaya ta biyu har zuwa ƙasan bakwai a yi sarƙa mai tsawon wannan sannan a ratayawa mutum a wuyansa sannan a kora shi ta jahannama to na ga wanda zai kwace wani babban fili ko wata gona ko wani gida gidan ne ko na makamancin haka na marayu kawai da yana ganin shi mai dukiya ne kuma zai je ya samu alƙalai bara gurbi ya ba su kuɗi ya samu waɗansu lauyoyi a je a cika kotu da turanci shi kenan a sallami waɗannan a kwace musu gida a nan za ku yi amma a can gurin sai an ɗaukaka kara ba mala'ikan zai ɗaukaka ba mala'iku za su ɗaukaka on his behalf a madadinsa mala'iku za su yi bayani wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi ne alamuna ma tafa'alu da haka ya kamata mutane su ji zauren Allah wani ke cewa ina tafiya zuwa Lagos mukan tashi daga nan gurin karfe ɗaya. To kuma motocin ba ta tsayawa sai karfe sha biyu na dare. Ya halatta yan haɗa zahar da la'asar kwarai da gaske. In dai karfe ɗaya yi kamar dama zahar ta yi. Duk wanda yake duk wanda karfe ɗaya ta yi masa a nan Najeriya kan a kowane gari ne karfe ɗaya ta yi to zahar ta yi. Sawa'un lokacin zafi ko lokacin sanyi ko lokacin damana wannan baya canjawa. Takan yi kafin karfe ɗaya wani lokaci sha biyu da kwata wani lokaci sha biyu da minti goma azhar ta yi da haka duk wanda ya zo dab da karfe ɗaya ɗaya saura kwata zai iya haɗa azhar da la'asar din an gane ko sannan ya kokari ya rike alwalarsa in zai iya rikewa har rana ta faɗi rana ta yi ta faɗi ko mota ba ta tsaya ba kai magariba da isha a cikin mota din dan zuwa tsakiyar karfe ɗaya na dare sannan a tsaya to akwai matsala na cewa in kai isha'i a lokacin ko magariba lokacin su ya fita ko bai fita ba kun san dai shahararre shine lokacin su baya fita sai alfijir ya ke to amma akwai hadisi da yake nuna cewa lokacin isha'i zuwa tsakiyar dare ne lokacin ta ya fita isha'i ma kanta ba magariba ba to kaga anan gurin dan gujewa wannan ya kamata mutum ya yi ko da mota tana cikin tafiya ne ina jin kuma na sha ba da fatawa da bayanin yadda mutum zai tafiya mota tana cikin tafiya zai ne ta hanyar imai dan shine halin da take da ikon yi saboda da haka baka da ikon yi Allah ko baya kallafa ma sai abin da kake da ikon yi in son samu ne mota ta tsaya kai mota ba za ta tsaya ba dan masu ita ba su tsara su tsaya mutum da su arna ne kaga baya ta kariya wanda ke cewa gaskiya ne mutumin da yake da janaba a jikinsa mala'iku ba sa zuwa wurinsa Allah ban sani ba Allahu alam mai tambaya ta biyu ce mutum da yake cikin jirgin sama sai lokacin sallah ya yi, kuma babu ruwan alwala kuma babu kasar da zai taimama me zai yi wannan ma mun sha ansa ba ya kamata in yi wannan waye me zai yi me mutum zai yi yana cikin jirgin sama ga lokacin sallah ya in yace sai an tsaya jirgi ya sauka lokaci ya bi kuma lokacin baya da alwala ba ruwan alwala ko babu kasar da zai taimama a cikin jirgi to sai ya yi ta haka nan ko ba alwala sallarsa kuma ka yi wallahi kallifu Allah nafsan ba ka da iko ba ka da iko sai wannan to sai ka ji da kake da iko a kai an gane ko wannan ce su dalibai ne yan makaranta za su yi jaraba a islamic suna bukatan a taimaka masa da addu'a Allah shi ba ku sa'a wannan kuma yace hadisi ne yake cika sallah a yayin da yake cikin tafiya in na taka kawo wannan hadisin kuma za ka iya kawo ba ina sa kai a kwanakin aikin hajji na yadda amma kalmar cikin tafiya kuwa ka bi tana da faɗi ta shafi tafiyar aikin hajji da tafiyar da ba ta aikin hajji ka fahimta wancan ana maganan yana cika sallah a lokacin da ya je aikin hajji ba wai a cikin kowace tafiya ba ina ya kacin sani na wannan shine amma in kana da wani ƙarin bayani kuma ka rubuto gobe da gobe da magariba kuma sai mu karanta to wadannan sune tambayoyin da ke hannu malam ka tsaya daga hannu bismillah wa alaikum salam Eh. ina fahimta wani da kuma shi da ruwan mutum. Cewa idan mutum ya je gari da matarsa, ba zai fito ba misali kuma shi yana da mata ya ba ma kuma yana da gida ɗaya mata da gari sai ta garin gari sai ya ba ma sai ta mata da gida na can ma zama kuma sake dawa da gari ma hayan su ba su fito da gari mata ne eh. haka ne idan kana da mata guda biyu a gari daban-daban yayin da ka je kowane ɗaya cikin nan guda biyu kai ɗan gari ne da haka ba za ka yi ƙasar ba cika sallah za ka yi don kana da mace a garin kana da gida kana da tana zama yanzu ka gani a Kano bana kasar a Bauchi ma bana kasar duk suka sallah nake a mai dukkan kuma kasar nake nan kasar nake a kan hanya zai yi kasaro idan ya taho daga can kafin ya ji zai kasaro amma in ya isa garin ake magana na'am yadda baya da kaidajjen lokaci ta fuskar cewa adadin kwan adadin tsawon tafiya kilomita kaza to haka ko kwana nawa za ka yi in dai kana nan a matsayin kai matafiyi ne baka zo da niyyar zama ba to sunan ka bai kasuru ba wai kwana hudu ne kadai ba manzo Allah ya je fata maka yayi kwana 17 18 yana kasuru ya je yakin tabuka yayi kwana kamancin haka 18 sai wani abu duk yana kasaru kaga ya wuce kwana hudu eh na kwarai idan mai kasar ya zo zai bi mazauna gida za su yi sallah zai cika sallah idan zai yi sallah shi kadai to zai kasaru idan zai musu limanci haka kuma kasar zai bar cika ban gane ba idan mai kasar ya ya zo za a kayar da sallah ta jam'i a wajen wajibi ne ba sallan jam'i kar mutum ya koma gefe guda ce ai mu kasar muke za mu yi sallah ma nan sannan kun saba suna idan ba ku zo ba kuna masaukin ku a zaune ana ta kiran sallah a masallaci sai dai ku ansa kiran sallah dan ku samu lada amma ba sai kun zo masallaci ba sai ku kasar ku a gida kana fahimta da kyau amma ga ku a masallaci wani ma za a tayar da sallah sai ga mutane a zaune gefe guda fa waɗannan ba ku ba ku sallah ta ahamu kasar muke yi za <laughs> ku masallaci ne ku cika an gane ko saboda addinin musulunci yana son wahada haɗuwar ba za ku koma waɗanda suka fi muni ma su ne waɗanda ana yin sallah su kuma suna gefe suna yin kaso wannan kan ya fi wannan mamuni wanda ya zauna shi bai fara yi ba har sai da aka gama to ya ji dama dama duk da cewa shi ma in zai kuma zauna gida shi yafi dan sunna din shine idan ka zo ka samu ana jam'i sai ka fi su ka taho ka nufo jam'i ne ba a wajen ta baka ba a matsayin ka na mai kasar in ka zo wurin za a yi to lalle sai ka bi dan haka aka tambaya Abdullahi da Abbas me yasa mai kasar matafi sai ya ka a biyu amma in ya bi mazauna gida sai ya cika yace turka sunnatu abil qasim to wannan ita ce sunnar baban qasim sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam bismillah wannan matsala ce ta tariku salati mun sha magana ta nan gurin mutumin da gashi baligi mace ko namiji sai baya sallah me hukuncin sa waɗansu malamai suka ce matukar ya yarda da ta yi ne kawai baya yi saboda sakaci ko jahilci wannan yana nan a matsayinsa na musulmi waɗansu kuma suka ce a'a bambanci tsakaninmu da kafirin sallah da zarin ya ƙi yin sallah shi ya kafirta kaga matsala ce ta sabani imam ahmad bin hanbal yana cikin waɗanda suke ganin matukar ka bar sallah mutum ya bar sallah yana ba ginsa har lokacin da ya fita ya ki tashi yayi kuma yana da hankalinsa ba bacci yake ba ya kafirta ya kafirta yace domin abu guda uku ne Allah ce idan kafirai sun da dakatar sun daina in sun yadda da dana babai guda uku to mu mu daina ya kasu. in ba sai da za mu yake su shine da kalmar shahada da sallah da zakka fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa sallu sabilahum aya ta gaba fa ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayat liqawmin ya'lamun sai ubangiji ya tabbatar da yan uwantaka cikin addini yayin da tagu sun daina shirka kaga sun kalmar shahada kenan aqamu salata atu zakata an gane ko wannan shine wajhul istidlal dan an tabbatar da ukuwa ta addini yayin da ya kasance sun abin nan waɗannan ababe guda uku sun tabbata shine kalmar shahada sallah zakka da to shikenan wannan kowa ta addini babu ita ke to amma imam malik ibn anas shi da waɗanda suke tare da cikin wannan fatawa suna ganin cewa rashin yin sallah baya nuna mutum ya kafirta lalle kan yayi sakaci kuma har ma za a kama shi a zan yi ba ka yadda da wajibi ta na yadda da wajibi ta amma ba zan yi ba ban shirya ba kawai misali ne sai a kama shi a kace shi amma lokacin haddi ne ba wai kafiri bane shi kun gane to shi kuma hujjar su ne suna ganin cewa na farko dai akwai hadisi manzala ta san ke cewa za a wani lokaci nan gaba da hatta alkur'ani din nan za a nemi wanda suka iya wani ba cikin sa an rasa kiyama idan ta matso kenan har za a samu waɗansu mutane ƴaƴan musulmi ne amma babu abin da suka sani na musulunci sai kalmar shahada ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san komai suka ce mu dai wannan kalmar sai muka ji ana faɗa amma manzon Allah cikin hadisin ya sa musu suna musulmi shi ne shi kan Nasiruddin Albani ke cewa to kaga anan babu magana sallah amma an sa musu suna musulmi yace inda a ce rashin yin tana kafatar da mutum da ba za a sa musu suna musulmi ba sannan wancan aya da Imam Ahmad da shi da wanda suka kafa hujja da ita bayin tabu wa qamu salata wa atu zakata suka ce ya kar mutum daban kuma kasancewa su kafiri daban ba dukan wanda ake yaka bane yake zama kafiri an gane ko a iya eh, yakar mutum kuma gashi ba kafiri ne al-bughatu misali yan tawaye da suka yi wa gwamnatin musulunci tawaye za su yi aware kaga ya halitta a yake su kuma za a karkace waɗansu ma a cikin su amma ba a riba dukiyar su a matsayin ganima sannan ba a kama su a ce sun zama bayi kun fahimta dan Allah ce faqatil allati tabi'i hatta tafiya ila amrillah kaga za a yake su amma ko mummune ne dan farkon aya ce wa yan ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu duka ta'ifar guda biyu cikin mummune ne dukkan su mummune ne amma ga ta ce fa qatul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbu al muqsitin innama al mu'minuna ikhwa ya kara tabbatar da ukuwa din duk da gashi an yake su kuma an karkashe su ashe ba duk wanda aka yaka ba da yake zama kafiri a iya eh, yakar mutum dan ladabtar da shi ya zama cikin yan tawaye a iya eh, yakar mutane in suka yi gungu suka ce daga wasu daina ba da zakka ko da sun yi da wajibin sai a yake su a karba da karfin tsiya amma ya kasu bayan nuna sun zama kafirai to da haka ne wannan duk ba shi ke nuna cewa wannan so muke mu samar da hukunci na wanda baya sallah shin kafiri ne shi ko musulmi malamai sun yi maganganu guda biyu waɗansu sun ce kafiri ne waɗansu sun ce musulmi ne to amma wanda yake sallah fa akwai wani maganganu guda biyu duk kowa ya da ne to kaga mutum rufin asirinsa shine sai sallah din da haka abinda waɗansu ƴan mata suke yi wai don su kawai ƴan mata ne suna ganin ba su fara sallah ba sai sun yi aure wata ma bayan ta aure sai ta haihu ɗaya za ta fara sallah da azumi sai ta amarya ba ta sallah su kaga wannan jahilci ne da jahiliyanci duk shakiyanci na duniya sun iya da kalle-kalle da leke-leke da eh, ado da wacece da taɗi da saurayi da zance da ƙarya duk sun iya amma kuma baki iya sallah ba ai na akwai taɓewa ce. hausawa suka ce shi itace tun yana ɗanye ne ake lankwasa shi idan ya bushe fa sai dai ya kare ba zai ba to duk saboda haka iyaye ne ya zama wajibi su tarbiyyanci ƴaƴansu kan addini akwai iyayen da suke da sakaci mutum yana da ƴaƴa samari ba ruwansu da sun yi sallah ko ba ba yana da ƴaƴan mata ba ruwansu da sun yi sallah ko ba ba yana da yarinya tana shekara tara shekara goma shekara sha ɗaya ba ruwan shi ma da ya fara mata bayani ko ya sa uwarta ta yi mata bayani ko ya sa ta makaranta a yi mata bayanin jinin hala wanda a lokacin tana gama da farawa sai da fara jinin hala ta yi ta kuka me yasa yake kuka kar ta je gida a ce ta yi iskanci ita ba ta san ma me ya haila ba shi ta fara kafin ta zo shekarun da kamata baban ta ya koya mata komai haka ita ta koya mata akwai shekaru da zaki kai zaki samu jini mai launi kaza mai launi kaza mai kama kaza kuma in ya zo ga hukuncin cikin musulunci ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba ba za ki kaza ba za ki kaza ba kuma da ya yanke gashi dole sai kin yi wanka sai kin yi kaza wata za ta koya mata wannan baban ta zai da ta koya mata wannan la haya fi din ba koya cikin ba wani kunya cikin harkar addini sai ka za ka koya mata dan so kace ka yantar da ita daga wuta dan ka kai ta gidan aljanna to ko ba zai wannan ba sai ka dafa mata wannan sai ga iyaye ba sa iya hira da ƴaƴansu idan mazan ne haka ne idan matan ne haka ne yaro yana dan shekara 14 ka zo da balaga kenan har ya fara mafarki bai san me mafarki ba bai san yanzu me yi ba bai san daga me ya shiga ya fita ba ya shiga ina ya fita daga cikin wani zango na rayuwa ya shiga cikin wani sabon zango da ba da shi ba wajibi ba ba baligi bane yanzu ya zama baligi da abu kaza bai zama wajibi a kansa ba yanzu ya zama amma kuma duk bai sani ba to wannan wajibi na tarbiyya ne da yake tilas akan iyaye ina ganin kuskure ne muke babba da duk abin da 'ya'yanmu suke so a duniya za mu ba su kawai addini ne ba mu koya musu idan sallah ta zo za mu musu dinkin sallah karamar sallah ko babbar sallah idan ana biki a dangi za mu musu kaya sai a shi su yi waye su duk sai an ko su yi wane ne duk wani abu da suke so za a yi musu idan ana yayin wani takalmi idan ana yayin wani gele idan ana yayin wani abu da wanda ya dace da addini da wanda bai dace da addini ba duk za mu yi musu amma wai mu tsaya mu yi hira addini da su su ba za mu iya ba akwai uban da har zama yake da shi da 'ya'yansa su yi taɗi kan kwallon kafa suwaye suke semi final suwaye suka zo kwata final suwaye aka fitar gaban kwata final suwaye za su buga final yi za a yi final wace za ka zaɓa shi da yayansa ko kunya ya ji amma ba zai zana ba su tattauna kan yakin badar ko yakin uhud ko gazo khandaq ko ahzabi ko wace ce ba ruwan shi da wannan ba inda za a ka tattauna ɗan kan wannan ya zama shirme kenan ya'yanka yan mata kuma ka zana da su ka saki jiki da su kai uba ne lokacin da zaka faɗi wannan kana faɗa ne a matsayinka na uba kalmar da wani namiji wanda ba mu ta ba zai iya faɗa mata ba kai zaka faɗa mata kai idan jinin al'ada zo ga zaki ga yadda zaki ga yadda zaki ga alamomin zuwa saki tambaye mun sarki ta kara miki bayani don mahaifiyar ba wani kunya ta zauna da ita ta faɗa mata abin nan ko kishiyar mahaifiyarta to amma sai yara su tashi zagadam zagadam suna yawo suna cin cingama kan titi da wani gyale irin ta ya gantali. ba abin da ya sha musu kai ko wani irin gyalle wani irin siket dogo da ake yanzu a yanka tsakiya har ma ko wani wanda uh, wani ɗaurin ɗan kwal da yake haka a Kano ana ce masa raunin Isa Waziri a Bauchi kuma aka wani wata riga mai akakken baya yanzu Bauchi ba shari'a sakenci kala kala a duniya kuma duk ƴaƴan musulmi ne suke wannan ko duk waɗannan iyayensu suna ne yanzu za ga wani mutum kullum a masallaci a sahun gaba zikiri hailala amma sai ga ƴaƴansa gaba ɗaya ma ba su san shi yana wata duniya su suna wata duniya daban ba su imatin da juna ba in sun fito bai kamata a ce wancan ƴaƴansa ne ba. wannan sakacin mu ne waye ke tashi sallah asuba ya tashi ƴaƴansa waye yanzu in ya koma zai tabbatar wancan ke yi sallar isha'i wani kai sallar isha'i wani kai kaza in ma ba unguwa dai kuce wuce to biki ba zo ki to magana ta fa'ida wuturi ba magana na dubban kwanciya da za kwanta da me da me kake yi waye yake wannan muraqaba din yabi yayansa sai ga mutum idan mana da sukuni yana da goyon kwata nan ko ziyara ba kai wa yayan wanda da zai kai ziyara wata rana da ya sha mamaki ɗakin samari wallahi idan baka kai ziyara za su lalace gaba ɗaya tun daga kana shiga ɗakin dama daga kalandoji da ke jikin ɗakin za ka san me ake ciki hoton mata ne tsirara da waɗansu irin yan rasulun nan kitika kitika kamar aladu da yan kwallon kafa da wane ne kaga ba bai ta zai mala'ikar rahama ya shiga nan billahi da mala'ika leka fita zai ba zai taba shiga wannan wurin ba ruwan shi da bai wannan daki hotuna duk gashi nan na arna ya hoto kan ko na limamin ka'aba ne ka ajiye mala'ikar rahama ba zai shiga ba billahi balazana hoton arne wallahi ba zai shiga ba kun ji da na rantsa muku da haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi to tana hoton arne to kuma shi kenan ka bude album din su gani dan ka duba album din su duk hoton yan mata ne hmm. kala kala wata irin unguwa kaza wata irin gari kaza wata irin kaza wata irin kaza kuma ka duba irin abin da kan littafin da na rubuta adireshi dan dayari din sa kai ta gani maganganu da siya da lambobin telefon kamar me kamar wanda yake hada wani business a duniya ko ba abin da yake kulla ba kawai magana ce wancan tana unguwa kaza wancan tana gari kaza wancan mun zauna kaza wancan lokacin muna fatuwa wancan lokacin mun yi kaza wancan mun yi da tare haka kawai wannan dai kawai shikenan kuma wannan shirme ne zai zo ya wuce ko babu wani ɗanɗano da kake ji babu abin da zaka karu da shi a wannan zai zo ya wuce ya zama shirme da wanda yayi da wanda bai yi ba duk lokacin ya riga ya wuce sai dai wanda yayi zunubin na nan najaransa wanda bai yi ba babu komai file ɗinsa clean ba komai wanda ya kuma tun mala'iku sun gani sun rubuta to haka yan matan ne wake zuwa ɗakin su kun ga akwai wata lalacewa da ta zo saboda tashoshin tashoshi na talabijin na waje na tauraron da adam na satellite da ake da su ababai na fitsara wanda ba mu da su da yanzu shi shigo mana yanzu fa har kungiya ake samu ta mata masu neman mata yan uwansu wani mutum ya zo waje na yana kuka da kansa yana kuka ce min yassa yake nema an ce result ɗinsa ya fito yake son ya je ya ci faɗa mata ta zo ya ce shi ya yi shekara ce shi tun da aka gina ɗakin da bai taɓa shiga ɗaki to nan da yake ya zo da kakkawa yana son ya je ya faɗa mata ta yi kaza sai je kunna kai ɗakin kawai sai tarar da wata ƴar uwarta budurwa ta danne ta tana ta mamatsa mutu nuna akwai kuma wanda ya tarar da matarsa ce take cikin wannan halin kawarka tana kwance da yan mata baka san zuwa yau zo su shiga ɗaki su dade baka san me suka ce haka yi yan samari ne ma ka suna da abokanai barkatai da arna da musulmai da masu sallah da marasa sallah baka san suwaye abokanai ba ta akai ka sa zargi ba amma ka sani suwaye wani abokin da nan gidan suwaye waye babansa a wacan unguwa suke a ina kuka fara haduwa a firamare ko a sakandare to da ma dai kuna zuwa juma'a dai tare ko inda ake karatu haka ta tana cikin ruwan sanyi ba wai sai ka daga kara ko ka zazzare ido ba cikin ruwan sanyi sai ka fahimci abubuwa amma idan ka kyale sai dan ka lalace sai yarka ta lalace amma ina amfanin waya cewa mutum yar musulma budurwa kuma ta ta girma ta balaga kuma ba ta sallah me amfani ta kenan shi kenan kuma ana nan wata rana sai babanta kowa wata to da Allah ya taimaka mata akan maka Allah ta samu miji ya zata ta samu miji in yi mata addu'a bayan ba ta sallah sai da yi mata addu'a Allah sa ta yi sallah amma duk ba zan ce Allah gata muji ba a halin yanzu kawai a ji a ba wani ga nan rabi arniya rabi musulma a kawai wani haka zan gangam haka kawai ba ta sallah ta da yi mutu Allah shirye ta Allah sa ta fara sallah Allah sa ta yi ta fara sallah tana kiyamun lail tana hijabi tana na kirki to sai mu daga hannu ya ubangiji arzata da muji na gari ya ubangiji arzata da muji na gari mu ta yi wannan sai mu takaita a haka sai Allah ya kai mu gobe da magariba da izinin ubangiji ta ta'ala wani ya rubuta tambaya da cewa kwana nawa za ka yi za ka gani ko kwana nawa zan yi kai dai ka zo gobe kar ka yadda gobe ta barka kawai shi ne shawarar da zan baka